أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير الجزاء يوم منا شابير قوة رمضان hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda hakan ya dace da biyu ga watan bakwai miladiya ta 2015 to yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya jiya eh, za mu tashi a inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب jiya mun yi bayani akan cewa ayoyin alkur'ani sun kasu kashi biyu akwai muhukamatun akwai kuma mutashabihat muhukamatun su ne ayoyin da suke bayyanannu ma'anarsu a fili take kowa da kowa ya iya ganewa ba tare da wata matsala ba mutashabihatun kuma su ne su ma sun kasu zuwa kamar kashi akwai abin babu wanda ba kowa da kowa ya sani ba sai malamai domin yana buƙatar bincike a gurare daban-daban kafin a fahimci mai ake nufi da wannan akwai kuma abin da ma kwata-kwata babu wanda ya san ba a ma'anarsa sai dai allah ta wa ta'ala yanzu kaga kamar faɗin allah ta'ala da yake cewa wa aqimus salata wa atu ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka to malamai suka ce wannan yana daga cikin mutashabihat saboda me domin <clears throat> cewa a tsaye da sallah to a iyanin ƙur'ani ya tsaya yaya ake tsaye da ita to ƙur'ani bai yi bayani ba to bayanin wannan sai an koma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to sai a gano me ake nufi da ake musala sannan kuma ba da zakka nan man ƙur'ani ya tsaya wace irin dukiya ce ake fitan mata da zaka kuma menene nisabin zakar da sauran abubuwa makamanta waɗannan to duka ƙur'ani bai yi bayani a kansu ba dole sai an koma sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan za a samu bayani to irin waɗannan waɗansu malamai suka ce suna daga cikin mutashabihat waɗanda ba kowa ne zai iya sani ba sai malamai domin su ne za su yi bincike har su gano cewa to ga abin da ake nufi da kaza sai da sallah ga yadda yake ba da zaka ga yadda yake wasu mu'amaloli da aka shar'anta duka ga yadda suke to wannan sai malamai sun yi bincike tukunna za su iya Ba bayani cewa ga yadda ma'anonin waɗannan abubuwa suke yana daga cikin mutashabihat bayani akan aljanna bayani akan wuta bayani akan sifofin Allah tabaraka wa ta'ala to kaga wannan babu wanda ya san hakikanin yadda suke sai dai Allah ko ba haka ba domin babu wanda ya ga aljannar babu wanda ya ga wutar babu wanda ya ga Allah tabaraka wa ta'ala balle ya ce ga sifofinsa to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake imani da shi a dunkule amma sanin haka dalla dalla to wannan ba zai yiwu ba domin Allah tabaraka wa ta'ala bai ba da damar da za ka iya sanin ga yadda aljanna take ba ko kuma ga yadda wuta take sai dai a yi maka bayanin sifofinsu kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani ko kuma a cikin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da waɗannan suna daga cikin ah, mutashabihat waɗanda babu wanda ya san ma'anarsu ko kuma babu wanda ya san hakikaninsu sai dai Allah Ta baraka wa ta'ala haka harufan da suke farkon surori irin su nun su qaf su hamim alif lam to duka irin waɗannan Allah Ta baraka wa ta'ala shi kadai ah, ya san su Eh, kamata kuma ma'anoninsu a bayyane suke ba sa buƙatar wani dogon bayani domin ka fahimta kamar faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kaga wannan magana ce a fili karara take ciniki halal ne riba kuma haram ne wannan baya buƙatar sai kai wani bincike balle ka fahimci ma'anarsa to waɗannan abubuwa sune waɗanda ake kiransu muhukamat abubuwan da suke a bayyane ba a boye suke ba kowa da kowa yana iya ganewa yana iya fahimta to malamai na gari waɗanda allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi mai zurfi suna cewa suna yin addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu zai tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba'da idh hadaitana bayan ka riga ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma ya Allah ka ba mu wata rahama daga gare ka wato kai mana dace wajen aikata ayyukan alkhairi ka tsare mu daga aikata ayyuka marasa kyau suna cewa ka antal wahhab lalle ya Allah kai ne wato mai baiwa kai ne mai kyauta kai ne mai bayarwa kai ne mai yawan kyautatawa saboda haka muna roƙon ka ba mu baiwarka ka kare mu daga abin da zai mai da mu cikin halaka bayan shirya ta zo mana na'am ربنا sannan sai Allah ta'ala ya ce suna da ci gaba da addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi lalle kai ne mai tara mutane gaba daya liyaumin saboda tsayuwa a wani yini la fihi wanda babu kokonto a cikin wannan yini yana nan yana zuwa to ya Allah kai ne mai tara mutane gaba daya domin yi musu hisabi a wannan yini mai girma wanda yake zuwa innaka la tukhliful mi'ad lalle ya Allah ba ka saba alkawari saboda haka za ka yi wa mutane sakayya da ayyukansu mai kyau a saka masa da kyakkyawa mummuna kuma a saka masa da mummunan aikinsa to wannan duka siffofin waɗanda wato suka zamo masu zurfi kenan a cikin ilimi suke addu'a suna roƙon allah tabaraka wa ta'ala wannan a nan a shek nasir ibn asadi rahimahullah ya ce malamai na gari na ƙwarai allah ta'ala ya sifata su da abubuwa guda guda bakwai siffofi guda bakwai siffa ta farko ta malaman kwarai shine al'ilmu lazi huwa tariqul musilu ilallah allah ya ba su ilimi wanda ilimin nan shine hanya shine tafarki wanda zai kai ga mutum zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala almubayyanu li ahkamihi wa shara'i'ihi ilimin nan shine mai bayyana hukunce hukuncen Allah kuma shine mai bayyana shari'o'in Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya sifata su da wannan cewa warrasikuna fil ilmi saboda haka wannan siffa ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ta wayannan malamai masu mai da ilimin komai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma siffa ta biyu an siffata su da arrusuku fil ilimi wato tabbata cikin ilimi yin zurfi cikin ilimi abinda ake nufi da wannan suna da ilimi wato mai zurfi kwarai da gaske wanda wato yake iya sa su gane komai dalla-dalla kuma su fahimci komai yadda ya kamata hatta abubuwa masu zurfi masu wahalar ganewa to saboda zurfin iliminsu suna fahimtar duka waɗannan abubuwa to wannan siffa ce da allah tabaraka wa ta'ala ya ba su sannan siffa ta uku ita ce siffar imani والراسخون na na aman آمنا ka kagani suna cewa mun yi imani da abin da Allah ya saukar to Allah ta'ala ya siffata su da wannan siffa ta hudu suna roƙon allah afuwa da yafiya daga abin da aka jarrabi karkatattun mutane wato da fadawa cikinsa kaga inda suke cewa rabbana la tuzigh qulubana allah kada ka karkatar da zukatanmu kenan suna roƙon allah tabaraka wa ta'ala shiriya da kuma kariya kada su fada hanyar da waɗanda suka karkace suka fada waɗanda suke musanya zancen Allah ta baraka wa ta'ala ta biyar kuma an siffata su da cewa suna masu ikirari da kuma tabbatar da ni'imar Allah ta baraka wa ta'ala gare su don suna cewa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana kaga ba'da idh hadaitana anan ikirari suke yi da cewa Allah ya musu baiwa ya shiryar da su ya ɗora su akan tafarki madaidaici to suna fatan su dawwama akan wannan tafarki kada su karkace sannan kuma siffa shida duk da cewa suna kan tafarki madaidaici to amma suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da su akan alkhairi kuma ya tsare su daga kowanne irin sharri inda suke cewa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab to sifa ta bakwai kuma da Allah ya sifata su da ita ita ce sun yi imani kuma imani na yaƙini da cewa ranar tashin kiyama tana zuwa kuma suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su daga dukkan abin tsoro a wannan rana ta kiyama ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد to a takaice duka waɗannan sun yi bayani akan siffofin malamai na ƙwarai waɗanda ake koyi da su waɗanda ake bin shiryar su na'am innal ladina kafaru كدأب كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب to ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba da labari cewa waɗanda suka cewa allah maɗaukakin sarki kuma suka kafircewa manzanninsa ba su yi imani da su ba to suna jayayya da addinin Allah kuma suna jayayya da littafin Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan sun cancanci ubangiji ya musu uba saboda haka ya ce innal na kafaru lalle waɗannan da suka kafirta lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wato har abada dukiyarsu da suka mallaka ba za ta wadatar da su komai ba daga azabar Allah wato ba za ta hana Allah ta'ala ya musu azaba ba wala uladuhum min Allah shay'an hakanan ƴaƴansu ba za su hana su komai daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ba to kaga wannan yana nuna cewa dama abinda suke gadara da shi a rayuwarsu ita ce dukiyarsu da kuma 'ya'yansu dukiya za ta yi musu amfani 'ya'ya ma za su iya kare su daga wani abu marar kyau to amma a tashin kiyama duka babu wannan saboda haka raddi ne allah tabaraka wa ta'ala yake musu domin akwai inda suke cewa na hannu aksaru amwalan wa auladan wa ma na hannu bi mu'azzabi mu ne mafiya dukiya mu ne masu 'ya'ya saboda haka ba za a yi mana wata azaba ba ranar tashin kiyama to sai Allah ta'ala ya karyata su ya nuna cewa dukiyarsu ba za ta yi amfanin komai ba haka 'ya'yansu ba za su iya kare musu komai daga azabar Allah ta baraka wa ta'ala ba kamar da yake faɗi ne a wata aya yau yan yanfa'u wala banun illa man atallaha bi kalbin salim a ranar kiyama dukiya ba za ta yi amfani ba 'ya'ya ba za su yi amfani ba idan mutum bai yi imani da allah Ta baraka wa ta'ala ba sai wanda ya je wa allah da zuciya kubutacciya to wannan shine mai samun tsira a gurin allah maɗaukakin sarki a wata aya kuma allah ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil dukiyarku da 'ya'yanku wato waɗanda suke ba za su iya kusantar da ku zuwa gare mu ba wato wannan ba zai sa mutum ya samu wani kusanci zuwa ga Allah ba illa man amana sai dai wanda ya imani wa amila salihan ya yi aiki na gari to waɗannan su ne suke da kusanci zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala sai ce faula'ika lahum jaza'u dhi'fi ma amilu wannan su ne suke da sakamako wanda ake ninka musu shi saboda abin da suka aikata wa hum Fati aminun kuma suna cikin ɗakunan aljanna suna amintattu daga azabar Allah maɗaukakin sarki to saboda haka eh, imani da Allah ta tabaraka wa ta'ala ne kaɗai zai yi amfani ranar tashin kiyama amma ba dukiya ko kuma 'ya'ya ba saboda haka wa ula'ika hum ƙudun mara. lalle waɗannan su ne makamashin wuta wato za su shiga cikin azabar allah tabaraka wa ta'ala har su zamo ma kaman su ne makamashin da ake hura wutar da shi to kaga wannan yana nuna dawama su a cikin wutar da kuma zaman su a ciki na har abada saboda su ne ma suka zamo kaman makamashi na hura ita wannan wutar to muna fata allah ya kiyaye mu كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب تسي الله تعالى yake cewa wayannan mutane da suka kafirta eh, al'adarsu ta zama kamar al'adar mutanen fir'auna wato kun ana magana ne da eh, mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce al'adarsu saboda karyatawa da suka yi to ta zama kamar al'adar mutanen fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suka zo kafin su yaya al'adarsu take har aka kamanta waɗannan da su kazzabu bi ayatina sun karyata da ayoyinmu fa akhadhahum Allah bi dhunubihim sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kama su saboda zunubansu da suka aikata wallahu shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin hukuba ne ga wanda ya bijire masa kuma ya kafirce wa dokokinsa to saboda haka wannan ita ce makomar waɗannan da suka kafirce kamar yadda waɗancan suka zamo wato makomarsu wuta saboda rashin imani da Allah da ta manzanni da suka yi to haka su ma waɗannan makomarsu kenan kamar ta wayancan ɗin to muna fata Allah ya tsare mu na'am قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد sai Allah ta'ala ya yi umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulka faɗi ya Muhammad ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka faɗi lillazina kafaru ga waɗanda suka kafarta. satughlabuna <coughs> da sanu za a rinjaye wato wa na ila jahannam kuma za a tada ku a tattara ku zuwa wutar jahannama wa bi'sal mihad lallai wannan shimfiɗa ta wutar jahannama ta yi muni ƙwarai da gaske to malam ya ce wannan ishara ce ga muminai wato na cewa za su samu nasara za su samu galaba akan kafirai kuma wannan gargaɗi ne ga su kafiran da cewa lalle ga makomarsu idan har suka ci gaba da dogewa akan kafircinsu wa wa waqa'a kama akhbar ta'ala malam ya ce wannan ya faru kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari fa nasarallahu almu'minina ala a'daihim Allah ya taimaki mu'minai akan abokan gabasu min kuffarin mushrikina wal yahudi wan nasara wato Allah ya taimake su akan kafiran mushrikai da kuma yahudu da nasara suka samu nasara addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata har musulunci ya kai inda ba a yi tsammanin zai kai ba a cikin ɗan gajeren lokaci wannan nasara ce da taimako da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar ga muminai wa sayaf'alu hadha ta'ala bi ibadihi wa jundihi al-mu'minin ila yawmul qiyama kuma malam yace wannan nasara da Allah ya baiwa mutanen farko to lalle zai ba da ita ga bayinsa muminai idan suka tsaya akan imani to Allah zai ba su irin wannan nasara ila yawmul qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama to saboda haka wannan albishir ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake ga masu imani kuma gargaɗe ne ga waɗanda suka kafirta domin muna fata allah ta'ala ya tabbatar da addininsa kuma allah ya ba mu nasara addinin allah ya yi galaba ya rinjaye na'am قد ya قد كان لكم آية في فئتين التقتا الله يتي حقيقة كنا دا أبن لورا كنا دا آية من جرما في فئتين أتكين جماعة بيو التقتا ودن دا هدو wato suka gwabza yaƙi da junansu wannan ana magana a kan yaƙin badar wanda ya faru tsakanin musulmi da kuma kafiran makka wannan yaƙi ya zamo aya babba saboda musulmi ba su fito da shirin wannan yaƙi ba saboda haka ma ba su da wani makamai masu ƙarfi a hannunsu kuma sannan adadinsu ma kaɗan ne domin ba yaƙi suka niyya ba to amma a ɗaya ɓangaren na kafirai su kuma sun yi shiri mai ƙarfi kuma sun haɗa mayaƙa da dama kuma sun taho da makamai masu yawa da kuma raƙuma da suke haya a kansu sun yi shirye-shirye masu ƙarfi na cewa ai musulmi ba su da yawa za a zo a mulkushe su a yaƙe su daga nan addinin musulunci ya ƙare kenan to amma da allah tabaraka wa ta'ala eh, ya yi alkawarin kiyaye wato addininsa sai waɗannan jama'a guda biyu suka haɗu kuma aka gwabza yaƙi tsakanin rundunar musulmi da kuma rundunar kafirai a ƙarshe musulmi suka samu galaba kafirai sun kai kaman dubu kaman yadda labari ya zo a cikin sira yayin da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama su ɗari uku ne kawai da ɗan wani abu aka ce da goma sha uku to wannan shine adadin musulmi amma duk da ƙarancin adadinsu da rashin makamansu da rashin shirinsu sai ga shi sun yi rinjaye a kan waɗancan kafiran to bayanin wannan dai ya zo a cikin littattafan tarihi waɗanda suka yi bayanin yadda wannan yaƙi ya faru na badar tsakanin musulmi da kafirai to saboda haka allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah wata jama'ar tana yaƙi ne domin tabbatar da addinin Allah domin ɗaukaka addinin Allah baraka wa ta'ala to wannan jama'a ita ce jama'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato manzan Allah shi da sahabbansa to su ake nufi da fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun ɗaya jama'ar kuma jama'a ce ta kafirai su ne kufaru quraish kafiran quraishawa alladhina kharaju min diyarihim waɗanda suka fito daga gidajensu batsaran wato suna masu eh, girman kai suna masu wato alfahari batsaran suna masu girman kai wa fukaran suna masu alfahari wa ri'a'an nas kuma suna riya ga mutane domin eh, sun fito duka suna ganin cewa a duka wato al'ummomin larabawa to babu al'umma mai ƙarfi kamar su to saboda haka suna son a wannan yaƙi su ba da darasi ga sauran ma wato ƙabilu daban-daban na cewa babu wata ƙabila da za ta iya karawa da su ko ta iya ja da su a fagen yaƙi da saboda haka sun fito da irin wannan alfahari da kuma girman kai waya su duna an sabi sun fito suna neman kare ko kuma hana addinin Allah tabaraka wa ta'ala da sai jama'ar musulmi suka haɗu da kuma ƙungiyar kafirai a badar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da nasara ga muminai duk da ƙarancinsu Allah ta'ala ya ce ya raunahum mislaihim ra'ayal ayn wato su musulmin suna ganin kafirai ya raunahum mislaihim suna ganin kafirai sun ninka su ninki biyu ra'ayar aini wato wannan gani na ido gani na zahiri adadin kafirai yana da yawa sosai akan adadin musulmi kuma kusan sun ninka su sau uku tunda wannan mutum ɗari uku ne kawai wa'ancan su kuma mutum wajen dubu ɗaya ne saboda haka sun ninka musulmi ninki mai yawa to amma duk da haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki muminai ya ba su nasara kuma kafiran suka karye aka ce su da yaƙi aka kakkashe da dama daga cikinsu waɗansu kuma aka kama su a matsayin wato fursunoni kuma babban nasara ma da aka samu ita ce an kashe da dama daga cikin jigogin kafiran a wannan yaƙi na badar وما ذاك ilali لأن الله ناصر man نصره wannan abu ba wani abu ba ne illa taimako ne da allah tabaraka wa ta'ala ya yi ga wanda ya taimaki addininsa ya tsaya domin taimakawa shari'ar allah da kuma dokokin allah tabaraka wa ta'ala wa qazilun man kafara bihi kuma allah yana tabar da wanda ya kafirce wa addininsa fi hadha ibratun li'ulil absar to malam ya ce wannan abin lura ne ga masu hankali ga masu lura to wannan abin lura ne gare su cewa ƙungiyar da take tsayawa a kan taimakon allah ta wa ta'ala da addinin ta to da izinin allah tana da taimako tana da nasara daga allah maɗaukakin sarki a akan kafirai <clears throat> yarawunahum a ra'ayar ayin ko wallahu azizun ذو انتقام ko hmm? wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha hakika Allah madaukakin sarki yana ƙarfafa wanda ya so bi nasrihi da taimakonsa wato sai Allah madaukakin sarki ya ƙarfafa shi ya bashi nasara ya bashi galaba akan abokan adawarsa نعم سوى والله نعم نعم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار to Allah ce akwai abin lura ga masu hankali za su gane cewa taimakon Allah madaukakin sarki yana ga bayansa waɗanda suka tsaya na gari kuma suka taimaki addinin Allah ta baraka ta'ala to wannan suna ce ta Allah da Allah ta'ala ya alkawari kuma wannan ba ta canzawa matukar mutane sun tsaya ba su canja daga tafarkin Allah baraka wa ta'ala ba to Allah maraukakin sarki yana tare da su kuma zai taimake su raunin da muke gani a yau cikin al'ummar musulmi gurare daban-daban babban abin da ya kawo shi shine nisa daga wato tabbatar da shari'ar Allah da kuma dokokinsa nisantar wannan to shi ya haifar da rauni da kuma ƙasƙanci da muke gani a gurare daban-daban saboda haka matuƙar musulmi sun tsaya a kan imani kuma sun koma kan tafarkin Allah kuma an tsaya da gaske wajen riko da addinin musulunci to da izinin Allah tabaraka wa ta'ala nasara tana gare su akan abokan adawarsu Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya alkawari cewa matukar eh, eh, mun tsaya a kan tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala to babu shakka zai tabbatar da mu a doron ƙasa wala yumakkinanna lahum dinahum ta ba lahum ko wala yubaddilannahum min da khawfihim amnan ne la na bi shai'a. duka wannan alkawari ne yayi na cewa zai tabbatar da mu a doron ƙasa zai ba mu galaba zai ba mu nasara zai ba mu rinjaye to amma fa sai idan mun tsaya akan addinin Allah tabaraka wata ta'ala sau da kafa to da wannan muke ƙara cewa lalle ne mu ƙara fahimtar cewa dokokin Allah madaukakin sarki ba dokoki ne kawai da aka yi su domin makaranta mu bar su ba a'a mu sanya su a cikin aiki mu sanya su a cikin harkokinmu na yau da kullum da wannan zai zama muna rayuwa a kan tafarkin Allah kuke sarki ba sai an kafa wata gwamnati da aka yi mata suna gwamnatin musulunci ba a yanzu haka a ɗaiɗaikunmu kai ka ɗabbaka abin da ka san shari'a ce a kanka iyalanka su ɗabbaka abin da suka san shari'a ne a kansu kowa ya yi haka to da wannan sai zamo shari'ar Allah ta baraka wata ala ta tabbata kuma wannan ita ce hanya ta kafuwar ma gwamnati ta musulunci idan ana a fatan a samu haka to wannan da haka ne za a samu nasara insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya tabbatar da mu akan imaninsa kuma Allah ya tabbatar da mu akan shari'arsa to na ga mu tsaya akan wannan aya saboda lokaci ya riga ya yi sosai muna fata abin muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka kure muna fata Allah ya yafe mana Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba hada wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh